kyale shi kishi yake idan kina zuwa makaranta shi baya zuwa dariya sabriya ta yi jin shirmen asmita ga abbi ma da ya biye mata a littafin da ya gabata idan masu saurare ba su manta ba a wurin ne muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura ba tare da bata lokaci ba duk yadda ta san za ta yi ya sagar ɗin ya kalle ta ko za ta samu natsuwa amma abun yaƙi tun da ya sunkuyar da kansa ƙasa ya fara danna wayarsa bai sake ɗagowa ba ballanta na su da idanuwa fitowa ya yi falo yana sanye cikin farar ɗanyen shadda hab jumper mai tsadar gaske an yi mishi aiki na alfarma yana sanye da baƙar takalmi ga rolex agogon shi ɗaure a hannunsa kansa babu hula sai gyaran gyararren bakin sumar shi da ya sha gyara yana sheki da ɗaukar ido ga bakin tsadaddin sunglass manne a fuskarsa ya ƙara ƙawatar da fuskar tasa ya yi kyau sosai tabarakallah masha Allah sai ɗaukar natsuwa ya ɗauki hankalin mutane duk yadda ka kai ga kamewa idan ka masa kallo ɗaya sai ka ji sha'awar sake ɗaura idanuwanka a kansa ga daddaɗar ƙamshin turaren da ke tashi a jikinsa tun da ya shigo falon sabriya ta kasa ɗauke idanuwanta a kansa ba ta taɓa ganinsa da manyan kaya ba sai yau sai ta ga manyan kayan sun ma fi mishi kyau da karɓansa Ta jiddin manyan kaya suna maka kyau sosai sai dai baka son sawa abin ya faɗa yana dafa shi kallon abin yayi bai ce komai ba hada idanuwaye da sabriya da ke satan kallonsa harara ya watsa mata tabe baki tai magana kawai tai ba tare da kowa ya ji ba iya labban bakinta ne yake motsawa yadda iya LTG ne zai ganta ta ce ko kyau baka yi ba ka daina wani yanga kana jin kanka na kana jin kanka yana wani girma hannunsa ya saka a wuyan sa ya mata alamar sai na yanka ki dariya ma ya bata yanda ya mata alama da zai yanka ta ne ma abun ya sa ta dariya sosai tana dariya ta ce to sai kun dawo Allah ya kiyaye hanya abbi abbu dadi a yi mana addu'a insha Allah suna bata amsa ta haura faɗin din su Asmita ma ta bi bayanta Abi da Sudai su kaɗai ne suka lura da abun da LTG da Sabriya suka yi su kansu abun nasu ma dariya ya basu wato tsakanin LTG da Sabriya babu shiri kowannen su motar sai shiga direba ya ja su sojoji da kuma polisawa da securities ne suka musu take eh suka taka musu baya wanda su ban gane su wane ne bane suka taka musu baya har masallaci suna shiga ɗakin suka tarar da su su farsa a ciki suna taɗi hiran wani saurayin da zo ya yi jiya suka yi suna dariya dago kai suka yi dukkanin su dama zaman jiran dawowar su suke yi suka ba su ba su labarin cikin dariyar mugunta Ramisa ta soma cewa gwara ma da Allah ya sa kuka dawo yanzu cire hijabin ɗin kanta Sabriya ta yi dama bata saka hula ba gashin kanta baki wilik na ɗaure da ribin babban ta ce ai ke in an gaya miki irin wannan yar iskan dariyar taki to fa abun mugunta ne ya samu in har an ga kina yin ta saki tuntsurewa ta yi da dariya ta mugunta daɗi na da ke sabriya akwai ki da gane abu kin san jiya zoye da ikilas sun je gidan ya abbas ko to wai su iyayen kini bibi suka fita siyan abu a waje an yardawar su ne suka haɗu da wani wai yana son zoya nan ya fara cika su da surutu kamar wani ako sau uku suna ce mishi za su tafi amma yana dakatar da su har ya kuri haƙurin zoya kin san mutuniyar take nan fa ta yi mishi ta tas ba ta raga masa ba ko kaɗan dariya asmita da sabriya suka kwashe da shiyar da tafawa asmita da ke cire safar kafarta ta ce ba ke ko zoya kin yi saurayi amma shine zaki kora shi da masifar ki galla mata harara ta yi ku fa ba da hankali dan dan dai ku gansa ba ne, wallahi kamar wani dan shaye-shaye haka suka ta yin hirar su suna shan dariya Zo ya har kwatanta musu yadda ma saurin yake magana yana wani bude kafaɗa kamar wani boss take yi su kuma suna kallo kamar sun samu TV suna ta dariya abun nasu gwanin ban sha'awa daga masallaci ACP Jawan station ya wuce saboda kiran da DPO yake masa ya ya ma wuce misali jikinsa ne ya bashi akwai abun da ke faruwa shi yasa ana idar da sallah ya wuce da station din Yana shiga ya ga 'yan sanda sai shigewa da ficewa suke yana shigowa suka sara mishi ofis ɗinsa ya wuce ya samu waje ya zauna shigowa DPO ya yi da tarin files a hannunsa da akalla za su kai guda goma zuwa sha wani abu sara mishi DPO ya kafin ya fara magana ACP yau tun da garin Allah ya waye muke ta karban cases ɗin kidnapping zuwa yanzu an yi kidnapping mutane sama da goma shi yasa nake ta kiranka this is getting out of hand ACP shiru jawan yayi yana wani tunani in dai tunaninsa ya bashi daidai to wannan aikin Italian mafia ne kallon DPO ACP Jawan ya yi kafin nan ya ce have a seat zama ya yi thank you sir dan na kira ACP John ya kira kwamishina a waya suka yi masa magana ya sanar da shi halin da ake ciki suna cikin yin magana wata mata ta shigo station din tana kuka haɗe da kururuwa ta cika station din da kuka ba kaɗan ba tambayar ta kurtun yan sanda suka fara yi nan take take sanar musu da yaranta mata guda biyu da ta mallaka a duniya an yi garkuwa da su da sauri wani dan sanda ya shigo ofis din ya sanar da su fitowa suka yi ACP John ya taimaka wa yar dattijuwa ta miƙe zaunar da ita akan kujera yana lallashinta da bata haƙuri da bata ƙarfin gwiwa cewa da dan ubangiji za a ga yaranta ta kwantar da hankalinta kar ta daga hankalinta don Allah ta yi hakuri. rubuta report matar ta yi sannan acp jawan ya ba da umarni aka mayar da ita har gidanta da haka shi ma ya koma gida bayan ya sa 'yan sanda sun fara binciken yaran da aka sace karfe biyar daidai ya iso gidan polisawa suka bude masa kofa yana fitowa suka sara mishi fara tafiya yayi suka yi kokarin mara masa baya hannu kawai ya daga musu dakatawa suka suka ce yasa ko fad bai shiga ba ya wuce na ltg nan ya samu baya nan gashi tun yana ofis yake kiransa baya fikin dama LTG haka yake in ba wai shi ya kira ka ba to fa in ka kira shi ma a banza domin baya da baya daga kira sai in ya zama urgent and important koma wane yana shi ne ya koma fadin shi yayi wanka ya fara yi bayan ya gama wanka sannan ya sauya kaya zuwa kananan kaya acp da da ltg suna tsananin kama da juna sai dai kan abun da ya bambanta su shine kwayar idanuwa ya sha bamban da na juna CLTG nasa Golden Ibis ne wato halal Ibis which is a combination of green, brown, gold yake da shi wanda ya gado a wajen kakarsu ammi da anti amarya hatta farin sama irin na turawa ne da kuma sumar kanshi well acp jawan nashi ƙwaryen idanuwansa brown ne shi da umaisha me yasa ke da kikiya ce kam naziya ke kullum a ce ba za ki natsu ba ba za ki san ciwon kanki ba ba za ki san me ke miki ciwo ba to ko mutuwa za ki wallahi sai kin zo mai duguri kuma ba zan taba canza abin da ne niyya ba gwara ma ki rufa wa kanki asiri ki zo ki dangwale arziki ki bar shi a inda yake in kika auri tajuddin ai ba ma mu kadai ba gaba ɗaya dangin mu mun warke amma tsabar dolanci da ke damun ke, kin kina tsuwa ki bani haɗin kai to na riga da na gama magana ta gobe goben nan zaki taho saura kuma ki zo ki dinga nuna wa mutane wannan shegen sanyin halin naki ita ita dai anti antin nata ta fara bata ta fara magana kawai jinta kawai take amma ita ko kaɗan ba ta son zuwa musamman ma da san manufar da ake son amfani da zuwan nata ita ta riga ta sani ko mutuwa za ta yi ta san ba ta ishi LTG kallo ba balle har ma ya ce zai aure ta shi yasa take ajiye kanta inda Allah ya ajiye ta ko zuwa Maiduguri ma sau biyu kawai da ta taba zuwa a wannan gidan cikin sanyin murya irin nata ta soma magana anti karima da kin yi hakuri da wannan burin naki ni takura min kike tun ba yau ba kin shayi min wannan maganan amma na nuna miki bana da wannan ra'ayi mijin da zan aura har gida zai zo ya same ni insha Allah amma kin ɗauki buri da son abun duniya kin ɗaura wa kanki ki ji tsoron Allah anti karima ni dai kan ba zan zo a banza ki dinga yi min wulakanci ba cike da masifa da ya rufe mata idanuwa ta ce kan uban can dan uwarki na ziya ni kike cewa in ji tsoron Allah in ban ji tsoron Allah ba tsoron ki zan ji yar iska ba gidajiya sha sha sha kar ki ga dan ma kina kan kanwata ki ce wai zaki faɗa min maganar banza maganar wofin kyale ki yar karamar yata ce sa'ar ki eh amma saboda reni ya shiga tsakanina da ke har ma ina yin magana kina bani amsa ko naziya ya mutsa fuska ta kamar tana gaban ammu din a hankali ta ce ai dama ita gaskiya ɗaci gare ta to ni dai kan bana so babu yanda kuma za in yadda ki mini dole akan wanda baya so na baya ra'ayina shine kawai anti karima umma da ke gefen ammu suna sauraron abin da take faɗa domin wayar na a handsfree ta mata alama da ta danne fushinta ta lallaba naziya din wuyarta ta zo wuyarta kawai ta zo ne ai in ta zo shikenan shikenan yar kanwata yanzu dai mu bar maganan tajuddin ki shirya gobe ki zo ki kamin ziyara ni fa anti karima na san halin ki kawai dai wayo kike son ki min wallahi in nazo ba zan wuce sati ɗaya ba zan dawo taraba haɗe bakin cikin da ya to kare mata wuya ta yi saboda in dai ta ce za ta tsaya suna sa insa da naziya ta san ba zuwa za ta yi ba shikenan na amince yanzu nan zan tura miki naira dubu ɗari account ɗinki ki Ki biya kuɗin mota gobe Ta bi baki ta ta ce to Allah ya kai mu gobe da rai da lafiya ko amsa mata ammun ba ta yi ba ta kashe wayar da haushin naziya ita halinta daban naziya halinta daban sai ka ce ma ba ciki ɗaya suka fito ba komai sai ta dinga nuna mata tsoron Allah da kuma tausayi sai ka ce ta fi kowa jin tsoron Allah gashi ita kuma ma ta kwalla farai akan sai ta hada LTG da naziya aure ita kuma naziya na kokarin ta matsala shashashar yarinya wacce bata sanya ake a dongali arziki a bar arziki inda yake ba bata san cewa arzikin nan da take kallon shi a inda yake din nan a wurin yake ba baya kaura dafa ta ummu ta yi haba hajiya karima ki yanzu a ganin ki in kina binta a haka kina tunanin za ta yadda ta zo ne lallaba ta kamata ke. kin tsaya kina yi mata tsawa da masifa baki san yaran yanzu nan bane ganin su suke yi daidai da na kowa wallahi abu mai wuyar shine ta zo gidan nan muddin ta riga ta zo to fa magana ya kare duk da na ga ita ma naziya akwai ta taurin kai in ma ba haka ba ana nuna miki hanyar arziki amma kina kaucewa tsaban yarinta da hauka wanda ma bata san abin da ya kamata ta yi tunani a gabanta ba a jin zuciya an mutai ita da a ce tana da wata karamar kanwa to fa babu abin da zai sa ta tsaya bata lokacin ta kan Naziya tunda ba yau ba suke kai ruwa rana da ita akan cewa tana son ta aure LTG amma ta nuna sam ita ba za ta auri wanda baya son ta ba bai ma san da zaman ta a rayuwa ba ke dai bari kawai hajiya huraira na daɗe ban ga jakar yarinya mahaukaci a irin naziya ba wai ni ina dubawa kanwata yadda rayuwa zai yi kyau a gaba amma wannan yar iskan yarinyar tana kokarin watsa min ƙasa ido ni bana da matsala da tajuddin tunda dai da boka ma mauzau za mu haɗa shi kin ga kuwa ai soyayya da ita dole ko da bai shirya ba ta yi shiru tana girgiza kafarta da ke ɗaure akan ɗaya yanzu dai kan bari ta zo sai mu ga maya abun zai kasance cewar umma suna tsaka da maganar masoyiya fassa ta shigo ɗakin da wannan murmushin nata kwance akan fuskarta ta zauna tana mai kwantar da kanta a jikin ammu dakatawa da maganar suka yi saboda shigowarta fassa daga ina haka kallon ammu ta ta ce ammu ina falo fa dama ina son gaya wa ammu gobe ina son gaya ma umma gobe za mu je gidan anti samira ne ni da Umaisha haɗe fuska ammu da umma suka yi jin sunan da ta kiraye me za ku je gidan Samira da mamaki ta kalli ammu kafin ta kalli umma ziyara za mu kai mata tunda gobe weekend ne so i thought what was a good idea okay to na ji amma ba za ki je gobe ba sai next week yanzu ki je ki huta murmushi ta ce to ummata. ta shiga bitrun din umma ta kwanta bin ta suka yi da kallo ammu ta ce hajiya harira hajiya huraira kin san me na gani kuwa girgiza mata kai umma ta ammu ta sake cewa me zai hana mu haɗa farsa da salim aure ni a gani na sun yi matukar dacewa jimantawa umma ta yi kafin ta ce to ai ba mu san ko suna ra'ayin juna ba sai dai mu tuntuɓe su eh haka ne kam insha Allah zan yi wa Salim din magana sai ke kuma sai ki ma farsa ɗin, cewar ammu a haka suka bar maganar tasu lallai kam suna nan sunan wani abu wai kwa matala. basa na son sahil nan kuma ammu da umma suna shirin hadawa ta da salim babbar magana ta zaune suke a falonsu sun natsu suna yi wa asmita da sabriya lessons kusan tsawon awa ɗaya suka kwashe kafin nan suka gama kai school bags ɗin su betrun suka yi suka dawo asmita da take fama da ciwon kai ne ta zauna tana ɗaura kanta akan kafaɗar sabriya tunda ta ga haka ta san akwai abun da yake damunta shafa kanta ta yi majeri me ya faru na ganki haka kaina ke min ciwo sannan kuma sai na dinga ganin jiri na son kwashe ni ramisa da hankalin ta tafi gaba ɗaya wajen ganin wani memes na abun dariya a facebook ta ce kin san dama you are still under medication dole wata rana ki ji irin haka a tare da ki in ya tashi miki ki sha maganin ki sai ki samu ki kwanta ki huta wa sabriya ta yi da niyyar ɗauko mata magani ta sha ta rike hannuwanta maganin waje na ya kare sai dai ban san ko akwai a wajen ya sagar ba eh shikenan ba zai rasa ba zo ta faɗa tana typing bayanta mai da kanta cinyar zoya ɗin sabriya ta yi ta fice a falon ta nufi fat ɗin sagar sallama ta yi hatta hatta gaji amma bata ji alamar mutum ba hakan yasa ta nufi downstairs hajjati kawai ta samu a nan. barka da hutawa hajjati yauwa sanariya wa kike nema haka yar guntun murmushi ta yi sannan ta ce ya sagar nake nema zan karba asmita maganinta kamar wani abu abun tashin hankali ne ya faruwa jate ta soma salati tana rike haba yanzu abun da sagar din nan yake aikata har ya kai haka oh ni hajja yau ni na ga bakar mugunta yarinya ba lafiya amma ya bata magani abu ya faskara baki abu da take kallon hajja ta jin yadda ta juya fahimtar maganar daban ita da ta ce mata tana neman sa ta karba ma asmita magani amma hajja tana wani magana daban yanzu wani idan wani ya ji ai sai ai wani tunanin daban saukowa sas umma ta yi ta ji abin da jajin take faɗa ga sabriya a gabanta nan take ta jiranta ya ɓaci yanzu har kin samu damar da zaki iya kawo ƙarar ɗana dan kawai dai bai ba wancan ƙazamar magani ba saboda yana taimakon ku yana duba ta shine har zaki samu eh, zaki samu ƙwarin gwiwar kawo ƙarar ɗana dama ɗan adam butulu ne ai ba iya masa duk yadda za a yi wajen kyautata wa mage to fa ba za ka gani ba tunda kika zo gidan nan dama na ganki nan na wani kanki na wani fisga yana hayaki wannan dalilin yasa nake nake kauce ma rashin kunyar ki amma yanzu dole in taka miki birki tunda har ya kai kika fara kawo karar dan masu gida shi da gidan ya kasance na ubansa ne ku kuma fa taimakon ku aka aka bar ku anan amma yanzu dole zaman ku ya kare anan jikin sabriya ne ya sanyi dama ita ta san in ba wai mutum ne mai fahimta ba zai wuya duk wanda ya ji yadda jate take mayar da magana ya fahimci zai fahimci kan zancen dole za a ga kamar karar sagar din ta kawo wajen hajjatin umma ki hakuri ki fahimce ni ba wai karar ya sagar na kawo ba kawai ina neman sa ne in karba asmita magani daga mata hannuwa umma ta alamar ta dakata ba ta son jin komai daga gare ta rufe mini baki bakar munafuka ke yanzu ki dubi kanki yanzu da da kuma yadda kuka zo gidan nan a tsiyace a wulakance wanne kuka fi kyau yau har kin yi gogewa da zaki iya taka dan masu gida kina karuwa da ke dube ki fa mara asali wacce ta gama rabarwa mazan titi kanta da ke da wancan mahaukacin yarin yau din nan za ku bar gidan nan tunda dai ba gidan ubanninku bane ba dalilin da zai sa ku ci gaba da zama jin yadda take goranta musu da aibata su ne yasa Sabriya ta fara kuka maganganun umman ya so ya so sa mata rai ta ci mata mutunci sosai ba kaɗan ba yi mini shiru mara mutunci yanzu huraira ko kunyar ido na baki ji ba kika tsaya kina gorantawa yarinyan nan anya kina da hankali kuwa murmushin takaici umman ta yi hajjata yake nan dama ai bayan su zaki bi iyaran da suka fito daga gidan karuwai ai babu abin da ba za su yi aikata ba dan ganin sun sai zuciyar kowa amma ban nawa kuma ba zan taɓa lamuntar reni daga wajen su ba ni ko ‘ya'yana ba zan bari hakan ta kasance da su ba ina magana kina bani amsa ko eh lallai nuna min irin taki fitsarin ma da karimar ta koya miki nuna min damƙo hannun sabriya da ke kuka kamar ranta zai fita ga zagin cin mutunci da umman ta yi musu ga kuma faɗar da yake ƙoƙarin afkuwa tsakanin ita da hajjata kuma duk ta dalilin su jan hannuwanta umma ta yi da ƙarfi kamar za ta karya ta ta fara janta da niyyar fitar da ita daga cikin menshon ɗin turjewa sabriya ta fara yi tana ba ta haƙuri tana kuka don Allah umma ki haƙuri wallahi abin da kike tunani ba haka bane umma na janta tana cewa yau aiko gidan nan gidan ubanku ne sai kun bar shi dama haushin ganin ku nake a gidan zubewa a ƙasa tai amma hakan hakan bai sa umman ta daina jan nata ba Fatima da kaltume ne da suke kicin suka jiyo hayaniya da ke tashi suka shigo da gudu fatime ta hura faɗin hajiya babba domin sanar da ita tasa ta san amme da anti amare suna can kaltume kuma ta nufi faɗin abi domin sanar da shi riko ɗayan hannun sabriya ja ta yi ranta a matukar ɓace ta ce ki sake ta na ce hurera wallahi zan yi mummunar Bata miki rai kar ki bari in yi miki rashin mutuncin da kowa sai yayi da na sani idon umma ya riga da ya rufe in ba wai fitar da sabriya ta yi daga cikin gidan ba hankalinta ba zai taba kwanciya ba tana haki ta ce wallahi ko da za ki sa ismail ya sake ni yau to fa wa'annan tsinannun annoban sai sun bar gidan nan ko kuma ni in bar musu gidan kamar za su raba sabriya gida biyu haka suke janta umma na ji hajja na ja wani irin wawan fizga umma ta yi mata a hannun hajja yi da yasa sai da ta buge kanta da glass din fulawa da ke falon nan ta ke gefen kanta ya fara zubar da jini domin glass din irin mai karfin nan ne duk da buguwa da ta yi da shi amma hakan bai sa ya fashe ba azaban da ya ziyarce ta ne ya sa ta kwala razananniyar ƙara da sai da illahirin gidan ya amsa tana riƙe da wajen da ya fashe tana kuka abbi da abbu kaltume ta same su ta sanar da su abin da yake faruwa da hanzarin su suka baro faɗin nashi a hanya kuma suka ƙi faɗin nashi a hanya kuma suka ƙi suka ji ƙarar da sabriya take yasa suka sake sauri gudun kar a yi barna sosai haka su amme ma fatima cikin tashin hankali ta sanar da su abin da ya faru su ma babu shiri suka fito hanyar su ta zuwa downstairs ne suka jiyo ihun sabriya ramisa da tun ɗazun suna jiran dawar sabriya ne suka ji wannan gigitaccen karar da ta yi ne ya sa su ma suka fito da gudu har da asmita sahil da salim da yanzu shigowar su gidan su ma suka ji ihun ne hankalin su ya tashi suka shigo da gudu suna zaune a ɗakin bincike su hudu suna mitin akan kidnapping ɗin da aka fara yi ne ltg jikinsa ya bashi kamar akwai wani abu da ke faruwa hakan ya sa ya kunno cctv ɗin falo nan take hango yanda umma ke dirajin din sabriya da ke durƙushe a ƙasa tana tirjewa ga kanta da ke zubar da jini oh shit ltg ya faɗa yana miƙewa da sauri ya fice a ɗakin bincike kallon sistan ɗin suka suka ga abin da yake faruwa su ma da sauri suka rufa wa ltg baya da ya riga da ya bar faɗin ma already To duka duka anan wurin zamu dakata sai mun haɗu da ku a littafi na 29 domin jin yadda a hali yake eh, a wace hali za a kasance da ummu ko in ce da umma da hajjati da ma duk 'yan gida ko